<clears throat> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أو أن ندري نتلاتة ومشاؤكم ga محرم muharram hijira 1400 da biyu wanda ya dace da daren daya ga watan septembar ailul 2020 allah maɗaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisai namu domin ci gaba da karatunmu na nahawu a littafin sharhu ibn aqil ba mu gushe ba muna cikin babin aliftida ba mai nisa ba muna kuma fata allah maɗaukin sarki ya sauƙi mana wannan babi da yawa bismillahir rahmanir rahim mai kulasa ya ce mubtada'un zaidun wa adirun khabar إن قلت زيد آذر من اعتذر وأول مبتدأ والثاني فائل نغنى في أثار داني وكاستفهام النفي وقد يجوز نهو فائض أولو الرشد منا نم شكرا نبيت وجي أقهر يوهر قولي amma dai ba ka ba ta insha Allah ta'ala a dunkule yadda mabatocin na yake cewa ya yi magana kan abubuwa guda uku farko tana da kabar sai kuma mutala da fa'il fa'ilin da yake tsayuwa matsayar khabar sai kuma shi wasfi ko sifa wanda yake dogara da tambaya ko yake dogara da korewa dukansu ya ba da misalai kowanne ne ko da ya ce mubtada'un zaidun mubtada shine wa azirun khabar kuma azir shine khabar in kulta idan kace kacewa wani zaidun azirun man itazar ka zo kasar da wani kace zaidun azirun man itazar ya maka lirabi lirabi da zai maka shine ne زيد مبتدا عابر خبر ya ga dama ya maka fa'ida ya gaya maka menene matsayin man menene matsayin ita ko ba haka ba to amma dai shi yanzu mai kula sabin abin da yake sai ya guda maka kawai ka sani a takaici? a wannan jumla ta zaidun azirun man itazar فينا زيد مبتدا عادل خبر واضح ابيت النبي سي ساكي تشوا واول مبتدا نفركم شين مبتدا والثاني شيكم نبي فائل فائل اما اغنى دي وداكر امبتن خبر a ina za mu samu wannan fi asarin zani asarin zani saboda ka asarin din nan hamza hamzatul istifham sarin ne muftada. zanin fa'ili ne amma kuma wannan fa'ili yana aikin da kabar yake yi shine ma'ana fa'ilun azna anil kabar ko fa'ilun sadda masaddal خبر واضح to sai ƙarin bayani akan baiti na biyu asarin zani din nan ya masa bayani ya ce waƙif kamar da muka ce asarin zani din nan kana ya ƙiyasta shi misali ka ce a fa'izun al-rashad ko a ja'i'un Hmm? hazani misali ko ajalisun ɗalibani duk da wadu shi ne mana waƙis ta yi ƙiyasi a kan wannan asarin zarin nan ka yi masa ka yi kalmomi masu kama da shi a kansa ka zo ka zanna ka ce a ajalisun ɗalibani daidai yake da asarin zarin hmm? A mashin rajulani daidai yake da asarin zani wadi to bayan kayi wannan kiyasi ya ce ta wakastif hamin annafi har yanzu kamar da ga aka ce a tsarin tambaya kaga an fara wannan wasfi din shi tsarin din yana ya dogara ne akan menene akan tambaya to kana iya kawo ma korewa shi ma ya aiki irin nasa kana iya cewa ma tsarin zane ko ma tsarin mashin ɗaliba ne, ma jalisun ne, ma ƙa'imun zane wazi shi ne mana waka stefhanin an nafiyo sannan har yanzu a kan dai wannan misali na baiti biyun wajen asarin zari din ya ce to ka kara ku fahimtar wani abu wa qad yajuzu nahu fa'izun ulul rashad kana iya ka ce fa'izun rashad ba sai ka ce a fa'izun ulul rashad ko ma fa'izun ulul rashad kun fahimci wannan wuri to shi kenan bayanin ma'anan a yau ya isa sai sharha ko zakarar musannifu mai littafinmu ya ambata annal mubtada cewa shi mubtada ala ismaini yana zuwa ne bisa kaso biyu alhaki ismaili ay ya'ti ala ismaili mubtada'un lahu khabar ana samun mubtada wanda yake da khabar kama kace zaidun adirun kaga mubtada ne da khabar zaidun qari'un bala jalisun mubtada wa khabar عمر قائم مبتدا خبر واضح sannan wa mubtada'un lahu fa'ilun sadda masadda al-khabar akwai kuma mubtada wanda yake da fa'ili amma fa'ilin nan ya toshe matoshar khabar shine asarin zani أفائض أولو الرشد أقائم لالبان أجالس في الميزان أجاء رجلان واضح فمثال الأول مثال نفركم ونين نفركم نعم المبتدا الذي له خبر مبتدا ليه كده خبر اهو زيد عابر من اعتذر زيد يا كربي عذر ولدي نيمي عذري كو يا كربي عذر ولدي بعد عذري زيد عابر من اعتذر زيد يا كربي عذر ولدي نيمي عذري كاتوا اعتذرت فلانا na gaya wa wane uzurina kamar duk ya ce ka zo ka nuna cewa ga abin da zai hana ka zuwa ka ganin ka ba shi uzuri kenan shine mana ita zar ita zar ta fulani ko ita zara fulanun wane ya ba da uzuri ko na ba da uzuri na ga wani saboda haka zaidun azirin mani ita zar zaidu ya karbi uzurin wanda ya nemi uzuri saboda haka ya karbi uzuri shine azir shine khabar din wadi shi man itazal ko zama ismu mawsul sannan kuma wannan fi'il ne da fa'i. Hmm? zai bayani sanan gaba amma wata kila mu nan muka ce za mu bayanin zai kawo wa masu sauraro zafin kai mu dai yanzu muna magana ne kan mubtada da khabar zaidun آذر وادي والمراد به أبن نفي لشيء إذن وأن مبتدى له خبر إنسيني ما لم يكن المبتدأ فيه وصفا مشتملا على ما يذكر في الاسم الثاني شيني مبتدأ زي زمن تو babu sifa da ta tattaro akan abin da za a ambata a kashe na biyu domin da kace zaidun azirun mutuna da kabar babu wani abu na ma'ana na zaidu domin zaidu ismi ne ba wani wasu bane bala na kace ya kunshi wani abu na ma'anar da kabar ta kunsa sabanin abin nan eh, fa'izun ulul rashad domin ulul rashad din suna suka yi fauzi an fahimta amma azir wani mana ne wani manan azir ne yake cikin zaidu babu an fahimci أبي yawwa فزيد مبتدا في زيد مبتدا وآذر فيكم آذر خبره لا بار انساني خبر انساني ومن اعتذر فيكم من اعتذر مفعول لآذر maf'uli ne na azir maf'uli na domin azir din ashe aikata uzuri ko yawwa saboda haka ya faɗa kan wannan jumla gaba shi ne wannan maf'ulun ne na azur, wa azir ومثال misali na biyu. واتو مبتدا اما ما له خبر بعد خبر لكن له فاعل سد مسد خبر ومثال الثاني مثال النبي اثار ذلك اثار ذلك ولن متى فيان اسكندريه كو متى فيان يسوع فالهمزة همزة من تاء للاستفهام همزة تتا تنبعك وثار ثار شين مبتدا وزاني شيكو مزاني فائل فائلين إذا سد مسد الخبر ديتوشي متوشر خبر ويقاس على هذا ما كان مثله ana kiyastawa a kan wannan duk abin da yake daidai da shi amana kamar da ta gamu a zahibin ɗaliban a jalisun ɗaliban a bakin ɗaliban misali hmm? a katibun ɗaliban a ƙari'un ɗaliban duk wannan suna kama da shi saboda za a misalta abinda hukuncin wancan shi ne hukuncin waɗannan to ga shi yadda za ka fahimce shi sirrin abin wa huwa shi ne kullu wasfin duk wata sifa domin ka ce a katibun kaga wannan katibun ɗinnan sifa ce ai don wani ne kake sifanta shi da rubutu sifar rubutu in ka ce jalisun sifa ce don wani kake sifanta shi da zama sabanin ka ce zaidu zaidu ba sifa ba ce zuma ne kawowa Wahuwa kullum kullu wasfin shine kowane wasfi da itamada da ya dogara ala a kan korewa a sarin zani هذا وصف اتمل على استفهام ما سار ذاني وانا وصفي اتمل على النفي احسنتم حين كل وصف اعتمد على استفهام او نتيل ما هو اقائم الزيدان الزيدان اقائم الزيدان قائم وصف اعتمد على استفهام وما قائم الزيدان qa'imun har yanzu wasfun ne ita mada ala annafi to shine ma'ana misalinsa sa shine kullu wasfin ita mada al-istifhamin aw nafiyin aka ba misalin nan guda biyu to فإن لم يعتمد الوصف لم muktada a wurin لمعلوم بصرا a wurin maluman asali na nahawu wadu idan shi wasu ɗin nan bai dogara da wani abu ba abin kuma dama ko dai ya zamanto tambaya ko ya zamanto korewa idan aka samu wasu bai dogara ba hmm, a wurin maluman basara ko kashi 99 daga cikinsu hmm, fa'in lam ya atamidil wasu lam yakun mubtada a wannan lokaci shi wannan wasu ba za mu kira shi mubtada ba amma ku sani wa hadha mazhabu al-basariyyin illa al-aqfasha wani ita ce mazhabar maluman basara wanda su ne asali a wannan ilmi na nahawu kawai wanda ba cikin wannan ra'ayi nasu alhali kuma yana daga cikin su ne akfash shi bai sharɗanta kasancewansa mubtada ya zamanto ya dogara ko da tambaya ko da korewa ba a kana iya cewa kamar da mai kulasa ba mu labari ya ce ulun rashin abin na fa'izun ulun rashin ba sai an a fa'izun ba ko ma fa'izun ulun rashin kuma wannan shine masabar kofawa har ma da akfash cikin basarawa wadi yawa shine mana fa illam ya atamidil wasfu lam yakun mubtada'an wa rafa fa'ilan zahiran hal yanzu wa illam ya atamidil wasfu wa illam yarfa fa'ilan zahiran hmm? idan shi wannan wasfi bai rufu'antar da zahirin fa'ili ba in ka ce asarin zanin zanin dama shine fa'ili wannan zahiri ne a kai wani lokaci ya rufu'antar da bamiri munfasili nan ma ba zai cutar ba amma duran da ya rufu'antar da bamiri mustatiri to ba zai zamanto mai ba ba zai zamanto mubtada'i ba sharaɗin wannan wasfi ya zamanto mubtada shine me ya zamanto ya dogara akan korewa ko tambaya a wurin maluman basara banda akfash sharaɗi na biyu ya zamanto ya rafa'antar da suna zahiri ko bamiri manfasili amma matukar bai rafa'antar da suna zahiri ba ko bamiri munfasili ba ya rafa'antar da bamiri muttasili wato mustatiri ta wannan lokacin zai zanto mubtada ba shi wasu na da ke ku fahimci wannan wuri na'am ban ba misali a ah, yanzu da kace asarin zani asarin zani kaga asarin nan mubtada ne sannan kuma zanin ya zama fa'ili dinsa shine ya rafa'antar da abin nan shi ya rafantar da zani zani din na ai zahiri ne suna ne zahiri haka inda za ka ce asarin huma kaga huma damiri ne amma ko munfasili ne an fahimta amma inda za ka kawo fa'ilin ya zamanto damiri ne mustatili za mu kawo misalinsa to da a wannan lokaci shi wannan wasu ba za mu ɗauke shi a matsayin mubtada ba kun fahimci abin zai ba da misali nan gaba kaɗan da yake maka wa rafa fa'ilan zahiran kama mutsila kamar yadda aka bada misali domin asarin zalim kaga wannan alwasu ita da ala al-istifham sannan kuma rafa zahiran wadi shine mana kama mutsila aw damiran munfasilan shi ba mu bada misalinsa ba amma yanzu za a bada misalin sa ko ya rafa'antar da bamiri munfasili nahu misali a ƙa'imun huma ko a ƙa'imun antuma an fahimta a nan bamiri ne amma ne munfasili kun san bamiri na kasuwa kashi biyu ko akwai munfasili akwai mutasili yawwa ya zamanto bamiri ne ya rafa'antar da bamiri munfasili sannan watammal kalamu bihi ya zamanto magana kuma ta ciku da shi hmm? idan magana ba ta ciku da shi ba da wannan fa'ilin nan ma shi wasu ba zai cancanci a ce maza shi ne mubtala ba da yanzu magana ne ta yaushe wannan wasi zai zama to mubtada har kuma a ce ga fa'ili ya zo a matsayin kabar ɗinsa ko wanda zai toshe matoshar kabarinsa shi ne ake ta ba su sharuɗa yanzu ma ambaci sharuɗa uku ƙwarara ko biyu ne suna iya kaiwa uku amma biyu su ne ƙwarara ko na farko ya zama wacce nan ya dogara da tambaya ko ko hani abu na biyu ya zamanto ya rafa'antar da zahiri ko ya rafa'antar da zamiri amma munfasiri sannan kuma wannan shi zai zama shari'a da uku da ya rafa'antar da zamiri munfasirin maganar ta cika mai sauraro zai biya gamsu ba sai an ƙara wani bayani ba domin ka akwai magana za ka yi ce ba ta cika ba yanzu ka zo nan gaba ka ce kana muhammadu kai shi ba magana ba ta cika ba kana muhammad ne an fahimta amma yanzu ka ce kana Muhammadu rasulan magana ta cika an fahimta awo to ya ce fa illam ya timma bihil kalamu idan magana ba ta cika da shi ba hmm? lam yakun mubtada a wannan lokaci shi wasu ba za a kira shi mubtada'i ba nahu misalin a ƙa'imun abawahu zaidun a ƙa'imun abawahu zaidun a nan a ƙa'imun ba da za ka ɗauki ƙa'imun a matsayin ne a matsayin muftada saboda saboda ba samu aka cika wancan sharuɗa da muka ambata ba domin aka ce kai liradin su ga yadda za ka ce fa zaidun lafazin zaidu din nan wanda shine yazo na ƙarshe, ya qa'imun abawahu zaidun hmm? zaidun zai zama to mubtada'un mu'akhkharun mubtada ne wanda aka jinkirta fadin sa sai a ƙarshe. asalin mubtada zai zama to muqaddam amma yanzu ya zama to ne idan ya zama to shine mubtada muqaddam qa'im shi zai zama to mai khabar kayan iya zama to ne mubtada mu'akkar kayan zai zama to khabar ne muqaddam kenan ka kai mu yanzu ba mubtada bane shi wa abawahu abawahu a wannan lokaci shine zai zama to fa'ili ga qa'im domin abawawan sai suka aikata tsayuwar wadi kenan wala yajuzu an yakuna qa'imun mubtada'an a wannan lokaci qa'im ba zai zama to mubtada ba ba zai halatta ba me yasa eh ana muka ce wasfi zai zama to mubtada a lokacin da yake da fa'ilin da zai toshe matoshar khabar amma anan la yastazni bi fa'ilihi na izin ba zai yi wadatuwa da menene da fa'ilinsa ba fa'ilinsa shine wa abawahu abawahu ɗin nan ba zai iya isar da magana haka ga ce qa'imun abawahu ku wane ne to domin mubtada ne da ya zama tun munfasili abin nan ba bamiri ma eh, muttasili ne a wannan sannan magana ba cika ba abawahu babansa wane ne kenan ga ya mana shi magana ta cika ne yanzu da ka zo ka ce a ƙa'imun abawani ba laifi amma ka ce abawahu zai a nema abawahu wane ne wane ne hudu nan ba mai uri ilawa muhammad zaid dat hind amince shine yace maka iz la yuqalu aqaimun abawahu fa yatimul kalam ba zai yi ba ba da zaka yi ka ce aqaimun abawahu sannan kuma magana a ce ta ta cika ga mai sauraro ba zai nemi karin bayani ba zai yi ba وكذلك لا يجوز أن يكون الوصف مبتدا هكذا بزي شي وصف إن بزي زمان تو مبتدا بقى كو idza rafa'a damiran mustatiran idan yayi idan ya rafa'a damiri mustatiri mun ce na halatta ya rafa'a damiri munfasili kawai ka ce a qa'imun huma ko antuma wadi yawwa saboda haka fala yuqalu ba za a ce fi a cikin wannan jumla ba ma zaidun wala domin ma zaidun ƙa’imun huwa huwa din nan kaga bamiri ne mustatiri baka ambaci huwa ba saboda ka babu yadda za a yi a nan ya a ce maka ya zamanto da, an fahimta saboda ba ba bayyana shi ba mustatiri ne kamar yadda ba za ka ce ma zaidun ƙa'idun ba domin za a ce huwa Kuwan ba mu gan shi ba ba mustatiri ne a wannan lokaci ƙa'id da ƙa'in ba za su cancanta su zamanto ne mubtada'ai ba domin sun zamanto mubtada'ai suna bukatar su samu fa'ili wanda zai tsaya matsayin kabar babu kuma fa'ilin anan ba ambace shi ba ana fahimta ko an fara shiga duhu na'am <laughs> ba damuwa ba wani duhu insha Allah mu dai karatun ba za mu nisa ba za mu tsaya nan da na <laughs> na ina za mu tashi abin da principal eh ya sai mu tsaya nan ba to na yadda kar ku damu idan muka fahimci farkon fari nan zai mana sauki sosai sauran abubuwa za su biyo baya kuma kamar da muka ce kusan daga wannan babin ne duk abin da muka yi zuwa yanzu kusa ana magana ne kan mufradai muna ta'amuli da mufradai yanzu aka shiga lubbin nahu da ake magana kan a haɗa kalma da kalma nan jumla da sauran saboda yana da muhimmanci wannan babin mutum sashi a farkonsa mu fahimce shi sosai

asalin sa qadi an fahimta kawai ce ja'i ka ce ja'in wannan tamina ya kira sa taminul iwam sarin din nan yanzu taminin nan da nun din nan daga daure musanya ce na harafin asali da ka shafi ai tamini suna zuwa ko suna kashi kashi da yawa daga cikinsu akwai tanwinul iwam wannan shi ne tanwinul iwam قائم مبتدع أنتما خبر أبنا فاعل سد مسد الخبر دوم يحلت أن اللوكة شيء فاعل يزمن تو ضميري منفصلي يحلت يزمن تو ya tsaya matsayin khabar hakan da za ka goge wannan abin nan bamiri eh, eh, munfasili ka kawo zahiri ka ce irin su zani ko rajulani ko zaidani nan ma ya halatta inda ba halatta idan da bamirin ya zamanto menene gairu munfasil kamar zamanto mustatir wajib yawon Aa hmm. don aka ce a imani nan kuma zai zamanto wata matsala ce daban yanzu muna magana ne ai muftada da khabar da kuma muftada amma ba da khabar ba a'a da fa'ili da yake matsayin eh, da yake daukan matsayin muftada saboda kai ka fahimci wannan tukunna adalla الساري السائل يسأل ما معنى كلمة الساري من يجيبه من يتبرأ في الإجابة شك أبو بكر مم. ba damuwa wato abin nan akwai tsara ya siru fa'ilin zai zamanto sa'ir wannan ba na ba ne, na tafiya haka wannan tafiyar dare ne daga asari kamar yadda shi mala abubakar ya ce lazi asara bi abdi asara ya tafiyar da shi sara kuma ya tafi shi da kansa ai da Allah da yake magana kan wannan labarin makka tafiyan annabi tafiyan dare daga makka zuwa madina yana cewa ne ya tafiyar da shi kamar ka ce hu ya tafiyar da shi fa huwa mudhibun mai tafiyarwa yana da bambanci da kace zahaba ya tafi da kansa in kace sara ya tafi da kansa in kace astara ya tafiyar da waninsa in kace usriya bihi an tafiyar da shi saboda haka da Allah ya ce asra bi abdihi ya tafiyar da bawansa kenan asari shine mai tafiyan dare mai aikata tafiyan dare an fahimci abin saura kan ba daga wurin tsara ya siru ba ne a daga wajen tsara ya siri daga wannan lafazin sun suna da bambanci yawon wannan tsara ya siri ƙarshensa mutallul akar ƙarshensa illa ne mutalli ne shi kuwa tare ya siru ƙarshensa sahihi ne ko harfin ra to saboda haka don tsara yana iya zamantowa tafiyan dare ko tafiyan yini duka tafiya ce sayar tafiya ko sai a sayar masalan tafiya kamar da ake traffic kamar da ake kiransa mururu ana kiransa sayar kuma kai da kawo ana ta kai kawo ko dare ko rana amma yanzu muna magana ne kan tafiyan dare kawai daga sara ya ne wadi نعم نعم التنوين هذا يسمى تنوين الإوضي لأن هذا التنوين هو إوض عن الياء المحذوفة فأصل الكلمة ساري ثم هذبت الياء وأوضت الياء بالنون فقلنا سار واضح كقولنا في القاضي قاض قاضي قاض كو كافي كاف فالله كاف عبده أي فالله كافي عبده to wani من mu شافي نوا من شافي نبي أركو إن الله متى شافي نبي أركو نعم أيوة يا إيشو بسم الله الرحمن الرحيم ما مقدر أنا أتشيوه كو ما يبقى ما يبقى أنا أتشيوه falam tafi jari ihsanahu baka cikawa makwabci isanin da ya maka ba ma'ana baka biya shi isanin da ya maka ba kada ku manta mutanen najeriya sun shekaru da yawa suna taimakon bakar fatan afirka ta kudu da turawa eh, wariyar al'umma suke dannewa ko shekara da shekaru an karantar da su an ba su mafaka an yi wani ne da yawa ma'aikata da yawa ɗan albashi sun yi ta yanki albashinsu ko duk shekara ko duk wata suna tura musu ta wannan dai sunan gori ya dace ko bai dace wannan wata matsala ce da ba falam ta filin jari ihsanahu baka cikawa makwabci ko baka biya shi ihsanin da ya maka ba ai ihsanahu ilayka ihsanin sa dai zuwa gare ka kama huwa da abun nukab kamar da wannan shine al'adar zaɓaɓɓun mutane mutanen kirki al'adarsu shine in ka musu alheri su maka ko su yi fiye da ma yadda ka ko shi ya sa wani mawaƙi yake cewa idan ka kyautata wa mutumin kirki to sai zama bawanka ka kyautata masa ka ba shi kyautar naira ɗari ɗaya inda ya zo kyautatawa ne shi kuma zai ji kullum zai ta maka sai maka miliyon wannan mutumin kike kenan sabanin mutumin banza in ka kyautata masa sai ka ganin dama Allah ya halitta ka ne don ka bauta masa saboda haka sai ta ƙara rena ka da wani da su ko wa zai kama da wannan baiti idza anta akramta al-karima malaktahu wa in anta akramta al-la'ima tamarrada na san dai kun iya baitocin illa dai iyaka harkar kwarjinin majalisin karatu ne so wallah hada baiti wata yana cikin kwalwar kowa ta فلم تفل الجار إحسانه إليك كما هو دأب النقب النقب جمع منينه jami'in me na khir eh yana da zai wa dai mutanen kirki akwai na na zaɓe haka awo wajazai ta bishar kuma kai ka saka wa alkhairansa da sharri tana saita man laila man ka nuna kamar ka manta ya kai mandela wanda ya kyauta maka wanda ya baka kyauta wanda ya kyauta maka wannan ba daidai ba ne iza kunta haƙƙan saliman muha limaza takabbutu ya muntakab idan har ka kasance a bisa haƙiƙa kai mai lafiyayyen hankali ne domin a lokacin suna zagin shugaban kasar najeriya sani abacha a cewa mahaukaci ne soja ne diktator ne mustabid ne wane ne wane ne da sauransu to shi mawaki wannan abu ya masa zafi kishin kasa ne da ya sa haka yake wannan mai da martani mai zafi <laughs> kawai kar ku manta da samartaka irin yarantaka irin ta jami'a lokacin don ana abin nan saboda haka sai aka ce idza kunta haqqan saliman nuha idan har ka kasance lalle kai mai lafiyayyen hankali ne to limaza takhabbud don me kake takhabbud kake ta shirme hmm? ya muntakab ya kai wanda yake gadaran cewa shi zaɓensa aka yi da ƙuri'a talakawa ne suka zaɓe shi ba ga sani a bata ba da ya mulki hmm? علام الفذاذة رب الهجا دمه أي على ماذا الفذاذة الفذاذة الكسونة في الطبيعة على غلظة واضح شنو معنى الفظاظة علامة أي على ماذا دمي أبي سامينيني أبي ساوني دليلي الفظاظة ونن كو كوتشي رب الهجا يا كي وبنجد هنكلي don kai kana daukan cewa gabi kowa hankali don me ka zamanto mai kauci haka mai kaushi kaushi ake cewa ku yawwa za'imal kifayi ya kai jagoran gwagwarmaya kasirar rusaf mai yawan mukamai ka samu menene eh, kyautar nobel wane ne wane ne da sauransu kana da wasa'in da yawa hmm? wai mul ilahi ina rantsuwa da allah bani isama'i makirkirin sammai sama a sa'ata ilaina da so adab ka muna na mana da mummunan ladabinka ka munanta mana wa balakta fil nail minna suda wato ka wuce gona da iri wurin cutar da mu a banza ba ma ba. ba hmm? shine ma'ana bila amali wannan kamar albadal ne da aka ce sudan din nan shine bila amalin tsalihin murtakab ba tare da wani aiki tsalihin mummuna murtakab da aka yi ba duk ka zo kana ta kukushe mana kana ta kushe wa kasar mu da shugaban kasar mu wannan ba daidai bane mu ci gaba ne in aka shiga nan fa kasan za a ja sosai mu ƙara mu je to bari mu tsaya nan dai alhamdulillah akwai ɗan tambayoyi sai a yi tambayoyi ɗali kishiyar salih rajulun ɗalihun mutumin banza rajulun salihun mutumin kirki alkifa gwagwarmaya shugaban dukkan ba a ce ba a ake masa tun da zai shi babban gadaransa shi shugaban gwagwarmaya ne wai neman yanci da sauransu mhm. sa'annan kasirar rutab mai yawan matsayoyi matsayi <laughs> ba? ba sati mai zuwa kawo mana daga wani wazani wannan baiti yake wannan kasida take ka rike garka manta ka je kai kokari kuma ya kamata ma a fara koyon shi'iri yanzu za mu rika ba da assignment mu ce ina chairman yawa mu ce dai principal mu ce principal zai yi abdul wahab cikin baitoci biyu ta ce mai zuwa yadda za a yi ba mana ba da abdulwahab cikin baitoci biyu ka kada littafin adab da wane ne ka jujjona yanzu abin da za ka jona dai mu zai ka kawo mana wannan zai taimaka ina ya kamata mu shiga yin haka wannan zai taimaka mana Allah ya shikenan سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك